Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله rahim assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na safiyar yau juma'a kuma tare amine zai kasance tare da kowannan zangon ga kuma jerin shirin shiryen da muke dauke da su ba wani gabata da muna dauke da labaran duniya wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau daga nan sai shirin muryar masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya shirinmu na karshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15,730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla masu sauraro ga labaran duniya tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Jama'a saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim farko muhimman kanin su. Ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim farko muhimman kanin su. Iran ta kaddamar da cibiyar yin allurar kafi mafi girma da za a yi wa mutane 3,500 allurar a kullum. dakarun kawance da saudiya ke jagoranta a yaman sun kashe masu zanga-zanga uku a kudancin kasar majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasashen da ke rikici akan tekun nilu koma teburin tattaunawa tankunan ɗaukar man diesel daga iran sun isa ƙasar lebanon yanzu kuma ga labarin bi da bi iran ta kaddamar da cibiyar yin rigakafi mafi girma da za a rika yi wa mutane 3,500 allura a kullum tun bayan da aka fara gudanar da rigakafin cutar annobar corona a fadin kasar an buɗe babbar cibiya mafi girma a yau a ƙasar da za a rika yi wa mutane allura rigakafi sama da 3,500 a kowace rana kuma za a rika yin aiki tsawon sa'o'i 24 nan da mako gobe za a kara buɗe wasu cibiyoyin allura allurar rigakafin a nan birnin tehran da yake bayani wajen buɗe cibiyar shugaban kwamitin yaƙi da shirar corona a iran ali riza zali kuma kwamandan dakarun kare jin halin musulunci na iran ya faɗi cewa wannan ita ce cibiyar yin allurar kafi mafi girma da aka buɗe a ƙasar iran da za a rika yi wa mutane sama da 3,500 allurar rigakafin a kowace rana kuma ana sa ran nan gaba zai kai mutane dubu goma a kullum shigo da allurar rigakafin da aka yi da kashen waje ya taimaka sosai wajen ƙara saurin yin rigakafin inda ya zuwa jiya da yamma an yi wa mutane sama da miliyan 6,825 allurar zango na farko yayin da sama da mutane miliyan 2,130 kuma aka yi musu allurar rigakafin cutar corona zango na biyu dakarun kawance da kasar saudiya ke jagoranta a yaman sun kashe masu zanga-zanga guda uku a kudancin kasar rahoton da ke fitowa daga kasar yaman sun nuna cewa akalla mutane uku sun mutu bayan da dakarun kawance da sojojin kasar saudiya ke jagoranta suka yi amfani da harsashi mai rai wajen murkushe wasu matasa masu zanga zanga nuna rashin amincewa da al'amura a yankin adin. ko a ranar talata ta gabata ma sai da dakarun kawance da ƙasar saudiya ke jagoranta suka harbe masu zanga-zanga domin nuna rashin amincewarsu da mawuyacin halin talauci da suke ciki domin karancin wutar lantarki a yankin ƙungiyar matasa 'yan gwagwarmaya da ke neman sauyi a ƙasar yaman ta bayyana cewa ƙasar saudiya ta umarci a murkushe masu zanga-zanga da ƙarfi a garuruwa daban-daban da ke kudancin ƙasar wani daga cikin masu zanga-zangar ya faɗi cewa muna zanga-zanga ne domin kuncin rayuwa da muke ciki ba wuta ba ruwa ba albashin za mu iya siyan kayayyakin bukatun yau da kullum don haka ba za mu ci zama muna zuba ido ba har sai an karar da mu baki daya to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran shugaban hukumar efcc a najeriya ya yanke jiki ya faɗi a tsakiyar taro a fadar shugaban ƙasa a alhamis ce shugaban hukumar fcc mai fada da cin hanci da rashawa a najeriya abdulrashid bawa ya yanke jiki ya fada fadar shugaban kasa a lokacin da yake jawabi a wurin taron ranar sanin kai wato national identity day jaridar daily trust ta bayyana cewa bawa dai ya fara jawabi kenan ba daɗewa ba sai kawai sai kawai ya rufe fuska da hannu yana cewa a yi hakuri ba zan iya magana ba a zo a taimake ni daga nan sai ministan sadarwa ya rike shi zuwa wurin zama sai dai kuma ko da ya zauna sai ya kasa zama ya yanke jiki ya faɗi to daga nan ne aka taimaka masa aka fita da shi daga cikin ɗakin taron a garzaya da shi zuwa asibiti a nasa bangaren magana da yawon hukumar afcc din wilson owojiran a cikin wata sanarwa da ya fitar a baya-baya a da cewa abdulrashid bawa ya samu lafiya bayan duba lafiyar sa likitoci suka yi kuma ya koma ɗakin taron daga bisani a cikin watan afrilun da ya gabata ne aka naɗa shi a matsayin sabon shugaban hukumar fcc ta mai yaƙi da cin hanci da rashawa a matsayin ma'aikaci na farko a hukumar kuma wanda ya fi karancin shekaru daga cikin shugaban da shagabanci wannan hukuma tun bayan da aka kafa tankunan dakon man diesel daga kasar iran sun fara shiga zuwa kasar lebanon rotanni da ke daga kasar lebanon sun bayyana cewa tankunan daukar man diesel daga kasar iran wanda shugaban kungiyar hezbollah ta kasar labanan said hassan nasarullah ya shigo da su ta kasar siriya sun fara isa kasar ta labanan a yau alhamis tashar talbin din almanar ta bayyana cewa mutane sun yi tururuwa kan tituna a arewacin kasar don ganin shigowar motocin daukar man da wannan kuma kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta kawo ƙarshen takunkumin da aka sanya na hana iran shigowa da man fetur zuwa kasar ta labanan kafin watsa labarai na kasar labanan sun bayyana cewa aikiwa da tankokin dakon man fetur da kasar iran ta yi zuwa kasar labanan zai buɗe wani sabon shafin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu kuma wani mataki ne na karya lagon bakar siyasar amurka a yankin na gabas ta tsakiya a nasa bangaren mataimakin sakataren kungiyar ta hezbollah na'im kasim ya bayyana cewa wannan mataki ne kuma babban gagarin nasara ne a bangaren siyasa da zamantakewa da kungiyar hezbollah ta samu a kasar ta labanan to ma saurare karshen labaran duniya kenan ko saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran madala aminu ibrahim ke kenan ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wa wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da yin bita a kansu da yadda allah ya shirin namu na yau dai zai dubi ne akan ziyarar da firaministan ƙasar iraki mustapha alkazimi ya kai kasar iran tare da yin a kan wannan ziyara da kuma kallon abubuwan da ta kunsa ta mahanga daban-daban da fatan masu saurare za a biyo a hankali domin jin cikakken shirin. ranar jiya lahadi ne dai firaministan kasar iraki mustapha alkazimi ya isa birnin tehran na kasar iran domin gudanar da ziyara aiki inda kuma ya gana da manyan jami'ai na gwamnatin kasar ta iran bayan isarsa a fadar shugaban kasar iran ibrahim ra'isi a jiya ya samu gagarumar matarba bayan gudanar da farati na ban girma da kuma tarbasa da aka yi a wurin da gudanar da tattaunawa ta tsawon sa'o'i tare da shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi a fadarsa da take birnin tehran a yayin gana wadda ta gudana a tsakanin mustapha alkazumi da kuma ibrahim ra'isi a birnin tehran sun tattauna batutuwa da dama waɗanda suka danganci alaƙa tsakanin ƙasashen biyu daga ce kuwa har da bunƙasa wannan alaƙa a tsakanin su baya ga kuma sun tattauna batutuwa da suka shafi yadda za a kara bunƙasa alakoki na tattalin arziki da cinikayya da ke tsakanin ƙasashen iran da iraki musamman ma ganin cewa ƙasar iran tana da gagarumin tasiri a kan ƙasar ta iraki ta fuskoki na cinikayya da akan shigar da kayayyaki da dama waɗanda ake samar da su a ƙasar iran zuwa cikin ƙasar iraki cikin sauki ba tare da wata matsala ba baya ga kuma an tattauna batutuwa da suka shafi samar da ƙarfin wutar lantarki wanda kasar iran din take baiwa kasar iraki kasantuwar cewa yankuna da dama na kudancin kasar iraki suna samun karfin wutar lantarki ne daga kasar ta iran wanda kuma hakan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda kasar iran take taimaka ma kasar iraki da su musamman bayan kifar da gwamnatin saddam hussein baya ga kuma tattaunawar ibrahim ra'isi da mustapha alkazimi ta taɓo batun ziyara arba'in wadda mabiya mazhabar ahlul baiti suke gudanarwa a cikin wannan wata inda mustapha alkazimi ya tabbatarwa gwamnatin kasar iran da cewa adadin mutanen da iraki ta kayyadewa iran na mutane dubu talatin waɗanda za su iya gudanar da wannan ziyara an rubanya adadin zuwa dubu sittin kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke ƙara danganta al'ummomin ƙasashen biyu sannan kuma sun tattauna batun janye visa ko kuma izinin shiga kasashen biyu inda mustapha alkazimi da ibrahim ra'isi suka tattauna batun suka kuma amince da janye visa tsakanin kasashen nasu inda 'yan kasar iraki za su iya shiga cikin iran ba tare da visa ba kamar yadda iraniyawa za su iya shiga cikin kasar iraki ba tare da sun karbi izinin shiga cikin kasar ba baya ga kuma sun tattauna akan batutuwa wanda suka shafi harkoki na siyasa ta yankin da ma na duniya baki ɗaya da kuma wajibcin hada karfi da karfi a tsakanin kasashen biyu domin daukar matakai wajen tunkara abubuwa da suke a matsayin kalubale a gare su ta yadda hakan zai amfanar da al'ummominsu da kuma zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki daya wajen fuskantar wani kalubale. to a ɗaya bangaren kuma firaministan ƙasar iraki mustapha alkazimi ya gana da shugaban majalisar tsaro ta ƙasa a iran admiral ali shamkhani inda shi ma tattaunawa tasu ta mayar da hankali akan batutuwa da suka shafi tsaro da kuma yadda za su ci gaba da karfafa ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin su ɗaya daga cikin abubuwan da suka mayar da hankali a kansa shine batun ɗaukar matakai na tsaro akan iyakokin ƙasashen nasu kamar yadda admiral ali shamhani ya jaddada wa mustapha alkazimi cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suke cewa ƙasar iran ɗin to a ƙwarya shine yadda wasu 'yan ta'adda suka tare a yankin kurdistan na kasar iraki wanda yake iyaka da kasar ta iran wanda hakan yake a matsayin barazana ta tsaro ga kasar iran sai dai a nasa bangaren mustapha alkazimi ya jaddada wa iran din cewa iraki ba za ta taba yin kasa a gwiwa ba wajen daukar dukkanin matakai da suka dace domin tabbatar da cewa yankin kurdistan bai zama wani yanki wanda zai zama wata matattara ta 'yan ta'adda waɗanda za su rika barazana kan iyakokin ƙasar iran ba. to a nasu bangaren masana da suke bin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa suna ci gaba da yin sharhi da kuma bayyana mahangarsu dangane da wannan ziyara ta mustapha alkazimi firaministan ƙasar iraki wadda ya fara a jiya lahadi a ƙasar iran da dama da gasken masanan da suna ganin cewa ci gaban alaka a tsakanin iran da iraki shine babban abin da ya haifar da irin wannan samun fahimtar juna a tsakanin ƙasashen biyu a wannan lokaci sabanin lokutan baya musamman ma a lokacin mulkin saddam hussein inda alaka ta yi tsami a tsakanin iran da iraki musamman ma yadda kasashen turawa da yahudawa suka yi amfani da saddam hussein din wajen daukan matakai da za su iya rusa kasar ta iran daga sai kuwa har da kaddamar da yaki na tsawon shekara takwas akan kasar iran da saddam hussein ya yi tare da taimakon amurka da sauran kasashen turawa da kuma wasu daga cikin kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya baya ga haka kuma tasirin kasar iran a kasar iraki yana da alaka da abubuwa daban-daban da suka shafi siyasa domin kuwa ko shakka babu bayan kifar da gwamnatin saddam hussein iran ta taka gagarumin rawa a siyasance a cikin al'amuran kasar ta iraki inda da dama daga cikin 'yan siyasar kasar ta iraki waɗanda suke tafiyar da lamurra bayan kifar da gwamnatin saddam hussein sana da alaka da kasar iran ta fuskoki daban-daban sannan kuma iran ta taha gagarumin rawa ta fuskacin tsaro a kasar iraki domin kuwa kasar ta shiga cikin mawuyacin hali musamman bayan bayyanar kungiyar 'yan ta'adda ta daesh wadda ta mame wasu yankunan kasar irakin sunan tabbatar da abin da take kira daular islama inda kasar iran ba ta yi wata wata ba wajen kafa runduna ta hashti sha'abi wadda runduna ce ta al'ummar kasar iraki wadda runduna ce ta mayakan sa kai na al'ummar kasar iraki waɗanda suke bayar da kariya ga kasar tare da fatattakar 'yan ta'addan daesh wanda tsohon janar na kasar iran kasim suleimani shine bayar da gagarumar gudunmuwarsa wajen kafa wannan runduna wadda kuma har yanzu tana a matsayin karfin kafa ga aikan ta'addancin da'ish a cikin kasar iraki sannan kuma bangaren zamantakewa al'ummomin kasashen iran da iraki suna da kyakkyawar dangantaka ta tarihi kamar da kuma al'adu da addini ya hada su a nata bangaren gwamnatin kasar iraki tana kokari a bangarori daban-daban da hakan ya hada da kokarin kusanto iran da kuma saudiya waɗanda suke da bambancin mahanga a kan abubuwa da dama ta fuskacin siyasa da ta shafi yankin gabas ta tsakiya inda ƙasar iran ɗin ta yi lalemar habin da irin waɗannan matakai da ƙasar iraki take ɗauka domin tabbatar da cewa an samu fahimtar juna a tsakanin ta da kuma ƙasar saudiya waɗanda ƙasashe ne guda biyu da suke da matuƙar mahimmanci a yankin gabas ta tsakiya da kuma duniyar musulmi baya ga haka kuma iraki tana kokarin ganin cewa ta kusanto da fahimta a tsakanin iran da amurka to ma sai dai a nata bangaren iran tana ganin cewa wannan lamari ne mai matukar wuya domin kuwa kasar amurka tana ɗaukar matakai na nuna gaba da ƙeya akan kasar ta iran wanda iran ɗin ta tabbatar da cewa hakan abu ne wanda ke da matukar wahala matukar da amurka bata canza salon siyasar ta akan kasar ba da kuma janye irin takunkumai da take kakaba mata na tattalin arziki da kuma cinikayya da dama da gasken masanan da sun yi imanin cewa wannan ziyara ta mustapha alkazimi a kasar iran a daidai wannan lokaci wanda ya rage kimanin wata guda a gudanar da zabuka na 'yan majalisar dokoki a kasar iraki tana da gagarumin tasiri ta fuska siyasa a kasar ta iraki musamman ma ganin cewa da dama daga cikin jam'iyyu na siyasa musamman na mabiya masabar ahlul baiti a kasar iraki suna da kyakkyawar dangantaka da kasar ta iran wanda kuma su ne akasarin 'yan majalisar dokokin kasar ta iraki wanda kuma kowannensu su yana da fatan ganin cewa ya samu kyakkyawar dangantaka da kasar ta iran bayan samun nasara ta zaɓe a kasar ta iraki to jama'a masu har lokacin da muke da shi da ya riga ya riske mu dole anan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da idan Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mu dinkwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Madala yanzu kuma sai shirin muryoyi masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa VOH muke gabatar muku da shirin muryoyin ku masu saurare. Shiri ne kuma wanda a cikinsa kuke bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Hassan barka ne kuma ke muku sallama a cikin shirin. To ga dai malami na farko a cikin shirin. Salamu alaikum gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran. Mai magana Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna Najeriya. A ah, muna godiya da irin daman da kuke bamu yau na shigo zauren ne da kuke da tsokaci game da muka ji cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari yana kokarin ciwo bashi har ya mika majalisa akan ta amince. Mai hakikanin gaskiya mu yan kasa ba ma goyon bayan wannan cin bashi game da yanda an cicci bashi ka a baya amma babu abin da talakan kasar mu ya gani a kasa. Yana da kyau a ce idan har majalisa wakilai ne na al'umma to bai kamata a ce sun amince taimake mai wajen cin wannan bashi ba a daga ƙarshe muna addu'an Allah ya wanzar mana da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya sashen Hausa na Radio Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar to ina so in ka tsokaci ga gwamnatin ƙasa ta ta jamhuriyar Nijar akan ƙasashen duniya da ta shiga tana bayanai kama akan arzikin da Allah ya hore mata kuma wanda take so ƙasashen kasashe na duniya su sa hannun jari to allah yana gani wannan ta yi daidai wannan abin alheri ne amma babban rashin alheri ga gwamnatin mu ta jamhuriyar nijar arzikin nan na ƙasa da allah ya bata gaskiya talakan cikin ƙasa ta jamhuriyar nijar bai san ba da shi kuma bai san ina ake shiga da shi ba bai san ya ake da shi ba yanzu man fetur ne wannan sai an shiga najeriya an yi fraud in shi an kashi jamhuriyar nijar sannan a saida ma talakawa da rage ai wannan abin kunya ne mu kuma inda ma a ce ba mu da arzikin to muna da Allah ya hore mana gaskiya gwamnatin jamhuriyar Nijar a ji tsoron Allah ku ne magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Karmari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum sashen Hausa rediyo Iran sunana Lawa Alhaji Abbali wanda ke zama a gadas jamhuriyar Nijar ra'ayi na a yau akan jirgin da aka ce yayi barin huta a cikin wani gawe na najeriya mai suna garin bahari to jami'an tsaron gwamnati sun ce su ba jiragen su bane to ubangiji allah ya sa dai ba 'yan ta'adda ne suka fara amfani da jirage ba kuma na san ba yiwa a ci wata ƙasa ce ta kai ma najeriya hari abin nan dai gwamnati ya hito bincike shi saboda a gano inda matsalar take a gano kuma su waye suka yi saboda kaga an samu hasarar rayuka a cikin hare-haren jami'an gwamnati sun ce su ba jiragen su bane Allah ya ka saukin wannan lamari bangiji Allah ya kawo mana kwanciyar hankali a cikin kasashen mu saboda duk wani ci gaban da ake nema sai da zaman lahiya yake samuwa idan ba zaman lahiya to addinin ma zai yi wuya Allah ya ka sauki ya ba mu lahiya ina godiya sashen Hausa lawan Alhaji Abbali a gadar jamhuriyar Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ya ci Hausa murorin masu saurari a gaskiya muna jin daɗi damamakin da kuke mu muke tofa albarkacin bakinmu. To yau shine ra'ayina akan shugabanninmu na Afirka musamman ma lattijawan wannan wanda suka kai shekara saba'in zuwa sittin abin da ya kamata su yi ba neman handama kuɗin kasashen su ba za su ya kamata a ce su yi la'akari da abin da za su baro baya. Shekara nawa suna aikin gwamnati suna tara kuɗaɗe amma musamman in ka diba kaga halayen da da mutane suke ciki abin tausayi ne sai ga mutum ma'aikacin gwamnati ne ya kai shekara saba'in sattin iya neman handama kudaden talakawa abin da bai kamata ba ba sa tunanin bayan su menene za su iske ma ubangiji ya kamata a ce su rika tuna baya alƙawuran da suka ɗauka ma talakawa su cika musu ba maimakon su handami kudaden su na ƙasashen su ba mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar nijar Radio Iran sunana Abba Ma'amidun Baram daga Diba jamhuriyar Nijar da karamar hukumar gudumariya mazauni kasar Libya birnin Misrata. Yanzu mun ji labarin wani jirgin saman sojoji ya zo ya yi wa lugudan wuta a wani kauye karamar hukumar Yunusari sunan garin Buhari ya kashe mutane da yawa ya jikkata wasu kuma da yawa an kai su likitan gaidam. To da fatan dai gwamnati ya bincika wannan abun ya je inda abun ya faru. Mai magana Abba Ma'amidun Baram daga Diba a jamhuriyar Nijar karamar kamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya birnin misrata assalamu alaikum gidan radio boh hausa jamhuriyar musulunci gubaidu presi zakin wata a garin agaris a karshen umar dan magas ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku za nutsu magana ta bisa shugaba kasa na muhammadu bazin abinda muka so kan shi duk inda talakawa suke kauye daga birni da ƙauyuka duk ya bi su sau da kafa ya diba su ya ga abinda suke so kuma ya sa tsaro kuma ya kula da su kuma wa'an ga bindiga daɗi da suke zuwa suna kashe rayukan mutane don ba su da imani to Allah ba shi kwanan gwiwar da za a fatattaka su ciki da waje mu ba wani abu muka so bisa kasan mu ta zauna lafiya mu samu kwanciyar hankali mu samu cimaka mu samu warwarewa al'amarra samu kwanciyar hankali duk a buɗe mana harkokin mu su ta yi abubuwan da suka yi tsada cikin agaras Allah kawo warwarewa su ni ne gube da firezi zakin wace a karti Umar dan magasina daga gidan radio BOA ta Hausa Assalamu alaikum sashen Hausa na VOH. Mai magana buba man jama'a bala shugaban kungiyar muryar jama'a na jihar Adama. Zan ba da ra'ayina a yau da cewa rahotannin da muke samu daga jihohin Zamfara da Sokoto da Katsina na nuni da cewa alal matakan da gwamnati take ɗauka na daƙile ta'addanci ana samun nasara aka haka muna addu'an Allah ya ci gaba da taimaka gwamnati ta ci gaba da samun nasara a kan yan ta'adda sai dai babbar magana shine abun da ke yawa zukatan eh, wasu 'yan Najeriya me ya hana gwamnati ɗauka irin waɗannan matakan a tsawon lokacin da 'yan ta'adda suka ɗauka suke cin karin su babu baka sai a daidai wannan lokaci wasu 'yan najeriya da yawa na danganta haka da alaƙa da siyasa musamman ma suna ganin jam'iyyar apc na son ci gaba da mulki ne a kakan zaɓe na 2023 tana amfani da wannan dama ne na murkushe ta'addanci domin ɗorewa akan ga mulki muna fata dai allah ya sa gwamnatin inda gaske take allah ya zana da mu lafiya da ma afirka baki ɗaya daga kowai man jama'a balwa shugan ƙungiyar mu jama'a na jihar adama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa yau ta hausa mai magana ya siniya a garin noma da magaram a jamhuriyar nijar gaskiya kan muna ƙara jina a gwamnan jihar zamfara alhaji matawar da wannan danganta da yaƙi da ya da yan ta'adda gaskiya muna ƙara jina mashi allah sa duk wasu gwamnoni su yi koyi da abin da yake yi allah ubangiji ya ba mu kwanciyar hankali a kasashen mu na afirka gabaki daya mai magana ya siniya da magaram da yake a garin noma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio BOH Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Yau ina so Radio BOH Hausa ku bani dama in tofa albarkacin bakina game da yadda kasashenmu na Afirka suke kasancewa wato matattaran ta'addanci da kuma kaka gidan da turawa suka yi muna da su sunan cewa suna yakan ta'addanci wannan sai mu ce lalle abin da yake bayyana a zahiri yanzu duniya ta riga ta shaida cewa lalle waɗannan turawan da suke yi muna kaka gida a ƙasashenmu ba yakan ta'addanci suke ba kwasan arziki suke yi shugabannin ƙasashen afirka ya kamata su fahimta su gane a barnar da ake yi musu fita waye waɗannan ƙasashen yammacin duniya mai magana sanusi ibrahim fana karamar hukumar dogon dutse ɗan katsina ashirin da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. To madalla saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga anan za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa na nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyyar iyali jama'a masu raro salamun lahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barkan mu da saka saduwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke tattaunawa kan harkun da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunyar na saba jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake yake kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namun yau za mu ɗora ne kan wani shiri da muka somo da malam musa adam menage daga garin jos ta nigeria wani tsohon malamin makaranta wani tsohon malamin makaranta yau malamin zai tashi ne kan bayanin cewa da ɗa abin nema ne don amfani da shi a wannan duniya tamu allah shiga ta malam bismillah kamar yadda na yi maku bayani a farko cewa har yanzu ina kan bayanin siffatul ama da ta shafi halittu ba mu kai ga istilahin tarbiyyar ɗa a musulunci ba addinance illa dai ina ɗan taɓo abubuwa wanda hankali zai karɓa kuma irin hikimar allah mahalicci da ya halicci mu mu da dabbobinmu da tsirranmu da yadda ya tsara wa kowane ɗaya daga cikin jinsin waɗannan halittun yadda suke yaɗuwa yadda suke aure yadda suke barbara da yadda suke renon 'ya'yansu da yadda suke alfahari da 'ya'yansu musamman ɗan adam a ɓangaren duniyar hankali da yake yaren dabbobi ba mu eh, tsirrai da dabbobi ba mu iya su ba amma mu namu da muke jin yaren su mukan ji kowa yana fa alfahari da ɗansa in ya zama gwani ne a duniyarsu in ya zama yana yin abun da yake alfahari a duniyarsu to kamar yadda na yi bayani cewa dai abun ana kun gaba kun baya ma'ana in ana magana ɗa to fa dole a dinga ambaton iyaye kuma don ba zai yi a samu ɗa babu iyaye ba in aka samu ɗa kuma wani iri za a awaiwai eh, ba shin iyayen waɗanne iri ne ya aka yi abu ya zama haka to a duniyar ɗan adam dai tabbas hankali ya tabbatar tarihi ko waƙe da shari'a duk sun yi ittifaƙi cewa ɗa abun nema ne ga dukkanmu kowane iri kuma kowa yana ƙoƙarin iya samu ɗan nan ya shi a gidan duniya kuma abun alfahari za mu ga wannan a tarihi a shi abubuwa da yawa a wasu ma in har aka samu matsalan iyaye akwai ma wasu saboda iyaye kaskantattu ne suka samu matsala a rayuwarsu na duniya ba kunya ba tsoro yaƙen sukan ɓoye su su manta da su su rufe ido kamar ba su ba su sa wasu su wakilce su misali kenan don ni na ga da kaina na ga mutum da abin da ya shafi aure auren farko kafin ya samu abin duniya iyayensa ne suka zama wakilinsa to amma da ya ɗan samu abun duniya ɗan kaɗan ma da ya zo aure na biyu sai ya aje baban a gefe ya nemo wani babban ɗan siyasa tsofin gwamna sanata mai ci ya zama ya karɓi masa aure alhari ga ubansa yana nan a garin shi nan a tunaninsa ya girma ubansa na yanzu bai kai matsayin saboda uban yana da wasu wata irin sana'a dai wanda ba a santa sosai ba sai na faɗa to haka ya ɗauko ya ƙaskantar da ubansa ya ɓoye shi ya aje shi a gefe wannan yana daga cikin al'amarin rayuwar ɗan adam kamar yadda na gaya muku a karatun baya cewa dukkanmu akwai guraren da muka yi ittifaƙi inda sunanka mutum ne ɗan adam bil adama inda ba a bukatan aƙidan addini da yare haka dokar halittar mahalicci ya yi mu muna ƙin abun da yake ƙasƙantacce mara kyau duk mun yi ittifaƙi muna neman ci gaba dukkanmu kowa ya tsani a cutar da shi kowa yana son ya ci gaba kowa yana son ya ci daɗi kowa yana son ya yi bacci kowa yana son ya huta duk wannan baya bukatan aƙidar addini a ciki ko yare wannan fitara ne wanda allah ta'ala ya riga ya ɗora mu a duniyar mu ta halittu a haka muke to masararo kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga ran rediyon BOH a nan binin Tehran inda muke sauraron malam daga nigeria wanda zai tashi kan cewa duk ɗan da ya yi abin kunya a ƙauye birni yake zuwa da fatan iyalai suna amfana da wannan bayani na malam haka ma ɗaya akwai waɗanda suke yin abin kunya a ƙauyukan su sai su sheko uwa duniya su shiga su ɓoya su ɓata ɓat saboda abin kunya ya munana dan wani kenan ya nan ya hayayyafa wasu 'ya'yan su matsa sai sun ga dangin baban wasu su yi kuma su gano wasu ba za su gane ba har duniyar su ta ƙare to a duniyar ɗan adam tabbas wannan hankali ya tabbatar waƙi tarihi ya rubuta Da gurzu jarumi mai amfani abun alfahari ne ga wani ɗan ƙaramin misali tarihin da ya rubuta misali sarki yakin annabi sallallahu alaihi wasallam imam ali duk manya manya yaƙuƙuwan nan da aka yi badar uhudu hunaini um, azab handa kenan da wanda na manta shine babban tauraro wannan tarihi haka ya wallafa a dukkan mazhabobin biyu wannan bai ɓoyu ba ku tuna ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya alfahari da Imam ali yawon handak ko yawon azab lokacin da jarumin ƙwarin shawa amur binu uba da ya zo gaban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana masa izgili yana zaginsa yana masa alfahari yana ce ina wa zai fito in sheƙa shi lahira ya je aljannar da kake kiransu baƙaƙen maganga duk sauran sahabbai kowa ya tsoro jarumin ƙwarai shawa ya zo ya tsallake wannan kogon na handar da aka zagaye madina da shi amma sai ga sarkin yaƙi yana ɗaga hannu sai daga baya manzo rahama ya ba shi izini ya ɗaura masa rawaninsa ya je ya fafata da amurbin uba da kafin a ce kubo ƙura ta murtuƙe ba a ganin su can sai ga imamu ali yana kabara ya gama da mugu nan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga shi ya gaya masa wasu kalmomin tarihi masu zaƙi masu garɗi da suka fi abinci da abin sha daɗi da garɗi daga cikin waɗannan kalmomin ban san ko zan iya tuna tarkibin larabcin ba sosai daga ciki ya yadda dai marawaita tarihi suka rubuta bayan ya bayan imam ali ya gama da amur bin uba da jarumin ƙuraisawa wanda ake jinsi suna jinsi kamar a matsayin mutum dubu don mai ƙarfin tsiya ne an ce in ya taka fata da ƙafa in ka ja sai dai fatanta, ta gisa saboda tsaban ƙarfi kuma kun san haka bayan an tona wannan eh, da aka zo magana handak ba tare handak nake so in bayar ba muhalli shahin dai irin jarumtakan da imam ali don sai dai rami ne da aka tona wanda eh, salmanu farisi ya ba da shawara a takaice aka zagaye birnin madina lokacin maganan yakin eh, handak amma mutumin saboda jarumtaka ya buga dokinsa ya tsallake ko wannan rami ya zo gaba manzo Allah yana masa izgili gaban hambai kowa ya tsit sai da imamu ali ya tashi ya tare shi ya gama da shi a ɗan mintoci yan kadan to nan ne fa aka yi ta ta ƙare tarihi kuma ya rubuta saboda haka wannan abun alfahari ne sosai har a yanzu sarki yaƙin manzan Allah imamu ali abin da ya yi a ranar yaƙin handal ya gama da wato babban kwamandan ƙwareshi wanda suke ji da shi a matsayin mutum dubu yake a wajensu to sai ga wanda ake ganin shi karamin saurayi ne don ya da imamu ali ya fito ya gaggaya mashi maganganun cewa shi karami ne abokin shi ne baban shi ne abokin shi baya son ya kara da shi to sabo da gujewan lokaci bari mu dan yi burki a nan mu ci gaba don mu ji kalmomin da annabi ya gaya ma imamu ali assalamu alaikum to masu sauraro gashi dai malam ya soma sakin jiki da wannan bayani to amma a nan za mu sa masa wakafi daga ƙarshe muna yi wa malam musa adam menage daga jostarian nigeria wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman don lokacin da ya bada duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a maimakon rediyon bihoci da ke nan binin tehran ta ƙasar iran ni awal kun da shida na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madala yanzu kuma sai shirin afirka a yau wanda kuma shine shirinmu na ƙarshe Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na afrika a yau. To shirin a yau zai kai mu jamhuriyar Nijar inda aka gano tare da fara haƙo zinari a wani gari mai suna Kwandago da ke yankin ɗan Isa a jihar Maradi. Wannan ne ya sa tuni dubban jama'a har da daga ƙasashe makwabta suka yi tururuwa zuwa yankin domin haƙar zinariyar. da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. To Marilla a jamhuriyar Nijar hankalin jama'a musamman matasa ya karkata a jihar Maradi inda aka sanar da ganowa da kuma fara haƙar zinari a ƙauyen Kwandago da ke ƙaramar hukumar Madarunfa a jihar Maradi. Akalla mutum dubu biyar ne daga yankunan yammacin Afirka irin su najeriya da burkina faso da mali da sauransu suka yi tururuwa domin haƙar zinarin malam adamu gerau shine magajin karamar hukumar dan isa ga kuma ƙarin bayanin da ya yi eh to alhamdulillahi sai mu ce gaskiya ne tunda akwai wata ziyara da lokacin da abin ya fara muka samu labarin cewa mutane sun zo to kai ana na ana na mutanen sai muka ji suna ta karuwa sai muka ce to bari mu je mu tabbatar da yadda lamarin nan yake haka muka zo muka yi muka je muka yi mission tare da mu da eh, darakta mai kula da harkar arzikin na kasa inda muka je muka tar da diga mutane nan suna ta wanke wanke da sauransu inda muka yi musu yan tambayoyi masu kace suna dan samu na farko wanda suka fara tuna wannan makwatan mu nan wannan me ake cewa wani gari ana ce mishi yarwa eh, cikin gwamnatin madarun fa ne to ana nan kuma su ma yan nan dan isa yan kauyuka suka ji labari duka suka taho suna tai to kai daga karshe ma sai ya kasance duk ko ina yan ƙauyukan da ko ina kai har daga Nijeriya ma suna zuwa radda muka je mu tabbatar da labarin mun kisa cewa mutan nan ya kai dari biyar mm. to yanzu da yake na dan jima ban je wurin ba labarin da ake kawo mun sha ake mutanen nan wasu sun suna cewa dubu biyu wasu dubu uku wasu har dubu biyar ma suke cewa sun kai mm. kenan mutanen gaskiya suna da yawa sosai ka ka san mu duk abin da yake daga mu hankali eh, abin da ya shahi tsaro eh, saboda ka san lokacin da muke yanzu kenan ana taka tsantsan da cewa ba tare da an dan samu wata matsala ta shigo ba an samu wasu miyagu sun shigo cikin wa'annan mutanen to dangance da haka eh, muka samu duka mun hira da duka wanda suke kula da harkar tsaron wannan inda yanzu akwai faturi ma ana aika ta tana zuwa tana tana tsaro hmm. kamun a ce an samu wani fas na dindindin an asa wannan wuri haka bayan tabbatar da hakan hukumomi sun sanar da wani tsari da zai taimaka don tantance mutanen da ke gudanar da wannan aiki da kuma tabbatar da tsaro a waɗannan yankuna kamar yadda gwamnan jihar ta maradi malam zakar umaru ya sanar yayin kai ziyarar gani da ido a yankin mu tabbata in zinariyar da aka ce akwai in akwai ta na ɗaya kenan na biyu an ce mana mutum ya kai dubu biyar sai an yi lisahinsu a gani mutum nawa ne ke aiki bisa wannan wurin bayan wannan a san mutanen nan daga ina suka fito kowane a san me ya kawo shi ya zo ne ya yi tonon zinariya ko ku ya zo ne ya saya ko ko ya zo ne ya yi tallan wani abu ko ko a akwai wani abu daban na ɓoye wanda ya kawo shi duk wannan abubuwan sai mun san su kun sani eh, ƙasa duka ta duniya tana da dokoki don dole ne sai an aiki da doka doka ta ɗaya bayan an yi bincike an tabbata akwai zinariya doka ta farko shine na tambaya uzini na tonota doka ta biyu in ka samu uzini akwai wani kati da kake ɗauka wannan katin sai in kana da shi da uzinin tono lokacin nan za ka kama wannan aikin doka ta uku a ko ka samu uzini sai in an keɓe maka wuri an ce wannan wuri ne aka baka uzinin ka yi tono a kan shi baka ƙetare shi ka tai kai wani ce doka wannan ta uku bayan wannan kun sani duka inda ɗan adam ya taru akwai matsaloli ballantana wannan lokaci da muke ci akwai dai doka ta tattalin arziki ma'adinan ƙasa na ƙasa ne ba mai cewa nashi ne ko cikin gidanka adda zinariya ba taka ba ce ta ƙasa ce kai hili ne ka zo ka yi gini sai a ce ma ka kwashe kayanka ka bar wurin a bi tsari wanda za a zo a tono ta kenan akwai wannan matsaloli wanda suka shahi tattalin arziki na biyu akwai abin da ya shahi kiwon lahiya ko an baka uzinin ka zo ka yi tonon zinariya mutanen da za ka su yi maka aikin sai an tabbata suna da lahiya ballantana wanga lokaci yau cikin shagata mu akwai kolera tana nan cikin ƙasar nan ta ma madarunwa muna da mutane da yawa da akwance muna da wanda suka rasu kenan inda mutum dubu biyar suka gamu kowane ba a san da inda ya fito ba kolera din nan su covid duka ba a san ba gashi nan ku dubu biyar din nan ba wanda na iske da takunkumi wannan guda kenan kun gani komi yana iya faruwa kun zo biɗa amma dole ku kiyaye lahiyar kuma hukumomi su kiyaye lahiyan sauran jama'a masu aiki da ku masana sun bayyana cewa ba yau ne ba aka san cewa yankin ya kunshi zinari kamar yadda farfesa alimumuni na jami'ar dan duko dan kulodo ke cewa daman nan ainihi wannan wajen na madarun fa akwai alamun zinari kuma kullum ko da yaushe in damana ta yi in kuka yi nan in ba dan zancen matsalar tsaro wajen dufin bara kullum suna yi kowace shekara suna yi dama mu muna zawa lokacin da babu matsala ta tsaro muna zawa da dalibai muna duba muna ganin su yawancin abin da ya faru shine yanzu kamar ana yi dama saboda ruwa tunda sai an wanke da rani abin zai wuya amma ana samu ai ruwa ba zai dole mutane za su je su nemo shi so abin da muke fata da nan tunda mun ga mutane da ko ina daga Sudan an ce Mali Burkina da Nigeria nan ta kamata kenan a duba a gani a a yi tsari dole he da tsari kowa kuma ya san cewa duk abin da aka samu da aka gani nan na kasa arzikin ƙasa na gwamnati ne na kasa ne ba na wani ba dole mutane su kiyaye da doka yanzu nan ana zuwa ko da yaushe da wasu ba a san nihin kowa ba kenan ta kamata mutane su bi doka na harko kenan kuma a zauna lahiya abinda kuma muke kira muna gudun kadda mutane su musamman baki su zo da wasu abubuwa wanda eh, sinadarai wanda zai kasanya cikin ruwa saboda yanzu nan ga damana ga amfani ya kusan kawowa kuma mutane yanzu nan tunda ba rijiyoyi ma nan wahala suke yawanci suna shan ruwan kwancen tabki ko sauransu kenan in aka sake inda ake ɗauko ruwan nan an zo an sa wannan sinadaran zai je can ya kawo mutane bisa wani abu zai bata gonakai in kuka duba inda suke aikin aikan burtali ne duk inda muka biyo kenan direct tiyan wannan abin ya shahe su ya kiwo duka inda muka biyo kun gani inda ke da wannan abubuwan bisa kan burtali ne ba cikin gonakai bane ba kenan ya shahe kiwo ya shafi noma to muna fatan mutane za su bi doka su bi hukuma su kuwa matasa kakar su ce ta yanke saka saboda abin dogaro da kai ya samu kamar da wasu daga cikin su ke cewa wallahi ni dai abin da ya sani shiga wannan haraka a tattaunin zinariyar nan karancin abinci ne ya kawo har na saki aiki na je ina wannan tonin zinara amma an gode ma ubangiji inda zuwan mu na farko da ni da abokina mun tono zinare ta dubu bakwai zuwa na biyu mun tono ta dubu tara zuwa na uku mun tono ta dubu goma to yau kuma ga mu gona sai dai an tashi mu abin da Allah zai yi gaskiya ni sai na yi noma nake tafiya zuwa a zara haka tunda in aka ci gaba da haka gaskiya harkokinmu daga mu har uwayen namu in Allah yarda muna sa ran komai zai ta daidai gaskiya ana samu daga gwalgwado ni ban ma taba zuwa ba in ba je ba kawai na ji ana ganta ne na zo kuma Allah ya sa aka fara dacewa mai gidan me kuka samu gaskiya ban fara saida ba amma dai da an gasa ta an samu ta zai ba an galgasa mhm. tana nan muna tare ta ko sai mun kara sai mu saida ta yau baki daidai kai akwai sosai ma gaskiya akwai ta nan da dai da muka zo mu hauna nan to nan babu wuri dan da nan ta nan ta nauyi ta mai ducin nan amma da ta nan ba ɗaya bace ba da ta nan amma dai nan waje a samu da nan a warta nan sai nan wajen saboda da kaya ya haka yanzu dai saboda Allah ka same ta sosai ganin yadda yankin ya fara fuskantar tururuwar jama'a magabatan yankin sun yi kira ga gwamnati da ta ɗauki matakai na samar da tsaro saboda ɓata gari kamar da mai garin na kwandago malam buhari hamisu ke cewa dan jiho gaskiya alhamdulillah bakin gwalgwatun da dai gaskiya muna mace ba mu da abinci Allah ya domu ita saboda Allah yanzu yaran suka yi suka takalo muna samun abinci shekara mu bi da muna na kada mu wannan bara hwara ta kashe bara wacan zuzuda to kuma ba abin yi abin sai da ya kare to Allah ya taimaka mu da wannan abu bakin yanzu ne aka ce ma damuna ta wuce to sai dai in abin da gwamnati ta yi a taimaka mu a yi mu rujin da za a wanga aiki e eh, gaskiya ana samun a kasuwa banda ake mata kaga dai ana tuwo da miya ana shankawa ana da kunu kai duk abin da ka sani na gargajiya abincin gargajiya gaskiya ana yi kuma ana saida e kad yana kariya tunda kai kewayen mu nan da dan isa da magama kai ko daga mara da ka ci an ka abincin nan ba a gardama kuma gaskiya ana saida to kamar ku yan gari ba ku ganin tsada yanzu tunda mutane sun ya tsadan muna samun ta mm. tunda abin da muke ci da hamsin yanzu ɗari muke cin shi mm. to amma kuma alhamdulillah tunda ko kyauta za a baka in baka lahiya ya ci ba ta yi ba to balle can ana ga arha to ba abin sayi kuma amma yanzu Allah taimaka to ganin cewa waɗannan jama'a sun yi ya batun haraka kuma kula da su harakar jama'a muna haji muna jin daɗi zuwa su amma abin da ke ba mu tsoro saboda rashin tsoro na Najeriya muna gudun annan macuta ka su shigo su cuta mu jama'a domin shi ko abu ko ba ga kanka yake ba in ya shahi dan uwanka gaskiya akwai matsala to mu wannan ita ce matsalar mu to shine muke fatan dan Allah dan Annabi gwamnati ta taimaka mu a kawo jama'an tsaro To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman wakilinmu na maraɗi Abdulhadi Musa da ya taimaka da waɗannan hirarrakin. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku. Bisalam a huta lafiya. thank you masu sauraro tun damuna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Iran ta kaddamar da cibiyar yin rigakafi mafi girma da za a rika yi wa mutane 3,500 allura a kullum. Tun bayan da aka fara gudanar da rigakafin cutar annobar corona a faɗin ƙasar an buɗe babbar cibiya mafi girma a yau a ƙasar da za a rika yi wa mutane allura rigakafi sama da 3,500 a kowace rana kuma za a rika yin aiki tsawon sa'o'i hudu nan da mako gobe za a kara buɗe wasu cibiyoyin ta yin allurar rigakafin a nan birnin tehran da yake bayani wajen buɗe cibiyar shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a iran ali riza zali kuma kwamandan dakarun kare junju halin musulunci na iran ya faɗi cewa wannan ita ce cibiyar yin allurar kafi mafi girma da aka buɗe a ƙasar iran da za a rika yi wa mutane sama da 3,500 allurar kafin a kowace rana kuma ana sa ran nan gaba zai kai mutane dubu goma a kullum shigo da allurar rigakafin da aka yi da kasashen waje ya taimaka sosai wajen ƙara saurin yin rigakafin inda ya zuwa jiya da yamma an yi wa mutane sama da miliyan 6,825 allurar zango na farko yayin da sama da mutane miliyan 2,130 kuma aka yi musu allurar rigakafin cutar corona zango na biyu dakarun kawance da kasar saudiya ke jagoranta a yaman sun kashe masu zanga-zanga guda uku a kudancin kasar rahoton da ke fitowa daga kasar yaman sun nuna cewa akalla mutane uku sun mutu bayan da dakarun kawance da sojojin kasar saudiya ke jagoranta suka yi amfani da harsashi mai rai wajen murkushe wasu matasa masu zanga zanga nuna rashin amincewa da al'amura a yankin adin. ko a ranar talata ta gabata ma sai da dakarun kawance da ƙasar saudiya ke jagoranta suka harbe masu zanga-zanga domin nuna rashin amincewarsu da mawuyacin halin talauci da suke ciki domin karancin wutar lantarki a yankin ƙungiyar matasa 'yan gwagwarmaya da ke neman sauyi a ƙasar yaman ta bayyana cewa ƙasar saudiya ta umarci a murkushe masu zanga-zanga da ƙarfi a garuruwa daban-daban da ke kudancin ƙasar wani daga cikin masu zanga-zangar ya faɗi cewa muna zanga-zanga ne domin kuncin rayuwa da muke ciki ba wuta ba ruwa ba albashin za mu iya siyan kayayyakin bukatun yau da kullum don haka ba za mu ci zama muna zuba ido ba har sai an karar da mu baki daya shugaban hukumar fcc mai fada da cin hanci da rashawa a nigeria abdulrashid bawa ya yanke jiki ya fada fadar shugaban kasa a lokacin da yake jawabi a wurin taron ranar sanin kai wato national identity day jaridar daily trust ta bayyana cewa bawa dai ya fara jawabi kenan ba daɗewa ba sai kawai sai kawai ya rufe fuska da hannu masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi su ali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su ta yi ke cewa a yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you